hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan disamba 1994 muna karatun littafin riyadu salihin na al'imamu Muhyiddinin nawawi allah ya ji kanshi da malaman shi da mahaifan shi da sauran al'umman musulmi baki ɗaya mun kwana a cikin ainihin babin da ke magana akan a fi bayani kasarati turuqil khairi cewa hanyoyin alheri suna da yawa mun kwana a hadisi na 127 yau za mu tashi 128 wanda shine hadisi na asani ashara hadisi na goma sha biyu a cikin wannan babi Imamin nawawi ya ce an hukala har wa yau dai an karɓo wannan hadisi daga abu huraira allah ya kara mushi yarda abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon allah tira da amincin allah tabbata gare shi ya ce man tawabba'a fa ahsana alwudu'a duk wanda yayi alwala kuma ya kyautata alwalar tashi summa atal sa'an nan ya tafi masallacin juma'a fastama'a ya saurari liman lokacin da yake hutuba wa ansata ma'ana fastama'a ya shiru waansata kuma ya saurari abin da liman yake faɗi a hudu ba ghufira lahu ma kowa wa bainal juma'ati za a yi mishi gafara tsakanin wannan juma'a da ya sallata da wata juma'a wadda ke zuwa a gaba wa ziyadatu salasati ayyamin da kuma ƙarin kwanaki uku wato goma kenan ma'ana za a yi mishi gafara na kwana goma wa man massal hasa wanda bi ya shafe tsakuwa daga goshin shi ko daga jikin shi a halin liman yana hudu ba faqad laga hakika ya aikata laifi ya aikata abin da ba a so rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan amma za ka ga saboda mutane ba san addini ba ana hudu ba mutane suna surutu Allah ya kiyaye wannan hadisi mahalli shahid da ke turin da ke cikin shi shine hanyoyin alheri suna da yawa ba shi duk wanda ya alwala kyakkyawa ma'ana kyakkyawar alwala irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi juma'a liman na hudu ba ya shiru ya saurara za a yi mai gafara kun ga aikin bai da yawa amma ga gafara har ta kwana goma ina fata an gane asalisu ashara hadisi na goma asalisu ashara hadisi na goma sha uku an dadin dadawa dai daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر, آه، قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم abu huraira manzo Allah tsira da amincin ya ce Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza tawadda abdul muslimu idan bawan Allah musulmi yayi alwala awil mu'minu ko kuma mumini ma'ana don akwai bambanci tsakanin mumini da musulmi ga sahihiyar ma'ana wasu ko suka ce ai babu bambanci amma lalle qur'ani ya bambance don Allah yace qalatil a'rabu amanna kauyawa suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai mu mu'mine ne mun yi imani sai Allah ce kullam tu'minu kace a'a ba ku yi imani ba tukuna walam ma yadkhulul imanu walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun shiga musulunci Allah yake walam ma ya dukul imanu fi qulubikum da saura imani bai shiga cikin zukatan ku to mai riwaya ne ke shakka shin Abu Huraira ya ce mishi annabi ya ce bawan Allah musulmi ne ko ya ce bawan Allah mumini to duk sa'an da bawan Allah musulmi ko mumini ya yi alwala to lokacin da ya zo alwala din nan fa gasala wajahu sai ya wanke fuskar shi kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi duk wani ainihin laifi da ya kalla da idan shi sai wannan ainihin laifi ya fita ma'al ma'i tare da ruwan wanke fuska din au a akhir qabarin ma'i ko kuma ya shiga tare da tubar ruwa na karshe da zai daga a fuskar shi lokacin da za ta bushe to mahallin shahid kenan cikin hadisin wanke fuska na alwala sai sa duk irin zunuban da ka kalla da idanuwanka sai ainihin wannan ruwa na alwala sai ya dige tare da wannan ainihin zunubai da ka samu to sai dai wannan ba wai certificate ake baka na cewa kuma shi kenan ka je kai ta kallon abin da Allah ya haramta ba saboda ba kai alwala a'a sai za ka sala ya daidai idan kuma ya wanke hannayen shi faraja min ya daidai kullu khati'atin kana bata shatta ya dawo ma sai duk wasu zunubai da hannun shi ya aikata sai ainihin wato su fita tare da wannan ruwa na wanke hannayen shi aw ma a akhir qatar ma ko kuma su fita tare da dugon ruwa na karshe wanda ainihin wato yake a cikin hannun nashi fa idza ghasala rijlaihi idan ya wanke kafafuwan shi kharajat kullu khati'atin mashaka mashaka rijlahu ma al-ma'i in ya wanke kafafuwan shi dukkan zunuban da ya tafu ya tafi wurin waɗannan zunuban ya tata da kafafuwan shi to wannan ruwa na wanke kafa shi sai fitar da dukkan zunuban aw ma a akhir kasar ma'i ko kuma ya dige tare da dubar ruwa na ƙarshe hatta ya khruja na min az-zunubi har ya zama lokacin da ya gama alwala ya fita tsab daga ainihin dukkan ainihin wani kazanta ko wani zunubai da ke tare da shi rawahu muslim imamu muslim shi ya rawaito wannan hadisi saboda haka sa'an da ka zo yin alwala din nan kai kokari ka kyautata alwalarka Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yana son ya ga mutumin da yake kyautata aikin shi الرابع عشر حديثي نقوم شاهد عنه هر ويوم daga أبو هريرة الله تعالى مش يرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يا كربونا حديثي daga منظوم الله صلى الله عليه وسلم قال منظوم الله تعالى أمنتم الله ثبت غريش يتي الصلوات الخمس صلوا لي بيار daga wannan sallah da azhar zuwa wannan la'asar zuwa magariba zuwa isha tsakankanin su wal juma'atu ila juma'a daga wannan juma'a zuwa wancan juma'a wa ramadan ila ramadan daga wannan watan azumi zuwa wancan azumi mukaffiratun lima kunna za su sa a kankare wa mutum zunuban da ya aikata tsakanin su ma'ana idan kai sallar azhar to duk zunuban da ka aikata kananan zunubai fa kuma waɗanda babu haƙoƙin ɗan adam a ciki Allah zai gafarta maka su duk tsakanin sallah a zahar da la'asar hakan kai sallar la'asar zuwa magariba haka magariba zuwa isha haka isha zuwa asuba haka duk salawatul khamsi to haka daga juma'a zuwa juma'a haka daga wancan watan azumi zuwa wannan watan azumi amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inijtunibatil kaba'iru matikar dai an nisanci manya-manyan zunubai to Allah zai gafara akan kananan zunubai da aka aikata don ba za ka ainihin dogara da irin waɗannan falaloli ka je kuma ka rinka aikata duk abin da ka so ba ka ce istighfarin da kake yi ne zai ci dan wai kana istighfari to dole sai ka je ka aikata laifi wanda yake laifin nan shine zai zama ainihin istighfarin can ya shafe shi to wannan kuskuren fahimta ne rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi alkhamisa ashara hadisi na goma sha hudu a cikin wannan babi da ke magana akan cewa hanyoyin alheri suna da yawa an hukala har wa yau dai daga abu huraira Allah ya ƙara wa abu huraira yarda قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce ala adullukum alama ma yamhu Allah bihi al ko kuna so in nuna muku abin da in kun aikata Allah zai shafe muku kurakuranku laifuffukanku da kuka yi kanana wayar fa'u bihi darajat kuma Allah ya ɗaukaka darajojinku kalu bala ya rasulullahi sai baki ɗaya sahabbai suka ce kwarai muna so ya manzon Allah a nuna mana qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa yake isbaghul wudu'i alal makarihi ku cika alwala a lokacin da ainihin wato take da wahala kamar lokacin sanyi irin haka ba daɗi kana sa ruwan sanyi a jikinka to kai kokari ka ka cika alwala shine kowace gaba ta cuɗu baka bar lum'a tare da kai ba to wannan yana daga cikin ayyukan da ke sa Allah ya shafa zunubanka ya ɗaukaka matsayinka a wurin shi wa kasaratul khufa ila al masajid da kuma yawan zuwa masallaci da zara an kira sallah shi shikenan sai ka tafi masallaci kar ya zama ko kai sallah a ɗakinka ka ko a shagon ka a da zarar an kira sallah sai ka taka sai ka tafi ainihin masallaci wannan yana sa Allah ya gafarta zunuban ka kuma ya ɗaukaka darajarka. ka wa salati ba'da salati da kuma in an yi wannan sallah ka zauna kana sauraron har a zo ga yin wata sallah din misali an sallaci sallah magariba sai ka zauna kana sauraron har ai sallah isha wannan zai zai sa Allah ya gafarta zunubanka ya ɗaukaka darajojinka to sai kuma akayi sa'a galibin masallatai ana karatu tsakanin sallar magariba da isha kaga falala biyu kenan da falalar sauraron karatu da falalar sauraron ayi waccan sallah zai sa wannan a gafarta zunubanka to amma da yake shedan yayi alƙawarin sai ya fatar da wanda Allah ya tsaga raban shi ana sallama mutum ya san za a karatu wani ko tarzihi ma ba zai tsaya yanzu ba da zaran an yi sallama sai sauri ya fice kar ka ɗauka wai wani uzuri zai tafi a'a zai tafi ne karatun ne kai baya son yake sai an kira sallah sai kuma sai zo sai sai ke zai sallah isha to irin haka ne sai rigima ta afku lokacin da aka tare za a yi karatu din nan ya an zo an karantar da mutane shari'a to da zara an aikata sai ke an kawo sabon abu kuma ba cewa aka kada ya zauna a gurin ba ba koran shi aka yi ba a'a haka fiddan shi dan ne ya janye shi ka fita dan ne za ka zauna ka saurara kuma to wannan asara ce kuma Allah ya kiyaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fazalikumur ribatu ai yin haka ma wannan kamar jihadi ne ma'ana bayan an yi wannan sallah ka zauna kana sauraron ai wancan sallah to wannan ladan shi kamar ka ka zauna sauraron ainihin duk lokacin da jihadi ya zo za a tafi ne za a rubuta ma ladan jihadi to kun ga aiki karami sai Allah ya baka lada da yawa saboda Allah yana da falala mai yawa amma duk shedan sai hana ka bin waɗannan abubuwa rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi السادس عشر حديث نقوم شاشد أتكلم عن بابي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لذا أبو موسى الأشعري الله تعالى مش يردائك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان الله تيراد أمينكم الله تثبت بريش ياتي man sallal bardaini wanda ya sallaci sallar la'asar da sallar asuba da halal janna tabbas zai shiga aljanna bardaini a nan sallar asuba da sallar la'asar abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira su bardaini wallahu a'lamu amma malamai suka ce saboda lokutan sanyi ne ake yin su da asuba lokacin sanyi la'asar lokacin sanyi dukkan su lokaci ne na hutawa da jin daɗi sai ka daure sai ka dimanci yansu akan lokaci to za ka shiga aljanna ma'ana ta farko da malamai suka bayar kenan ma'ana ta biyu aka ce ai da farkon musulunci salloli biyu aka farlanta su ne sallar la'asar da sallar asuba to duk wanda ya yi waɗannan salloli guda biyu zai shiga aljanna saboda sahabbai ne suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka farlanta salloli biyar sai suka ce to akwai wasu yan kofin musulmi sun mutu tun kafin a farlanta salloli biyar din nan ya zama biyu kaɗai din nan suka samu da la'asar da asuba to yaya matsayinsu shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai duk wanda ya sallaci la'asar da azhar din nan waccan a wancan shari'ar zai shiga aljanna ma'ana ta biyu kenan mun gane ko to Allah ya shirye da mu ana son a nuna maka falalar ka lazimci sallar isha da sallar asuba ne ai da sallar magariba da sallar la'asar da sallar asuba a cikin jama'a ba wai an ce sauran ba su da falala kai bane amma an ware su ne an daga darajar su akan sauran sai ce albardani asubuhu wal asru bardani din nan da aka ce to a sallar asuba da sallar la'asar dama can da yake bardani saboda tasmiya ne musanna ko an shi ainihin nasba da jarra da ya haka kuma an shi raf'a da alif as-sabi'a ashara hadisi na goma sha bakwai an hukala daga shi abu ashar ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza maridal abdu idan bawan Allah ya kwanta rashin lafiya aw safara ko kuma yayi tafiya kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sai a rubuta mishi ladan irin ayyukan da yake yi mukiman a lokacin da yake zaune a gida sahihan kuma lokacin da yake da lafiya ma'ana san da kake da lafiya kana yin wasu ayyuka na alheri don sai Allah ya sa baka da lafiya lokacin wannan aikin alheri ya sai a rubuta maka wannan lada ko kana zaune a gida kana wasu ayyuka na alheri sai kai tafiya halin tafiya ya sa ba za ka iya yi ba sai a rubuta maka ladan wannan aiki rawa bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi duk wannan yana tabbatar da falala ne sahihiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam الثامنة عشر حديث نقوم شاتقوس عن جابر رضي الله عنه قال لقى جابر ألا مدوكي قال مش يرجع جابر يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله تيراد أمينكم الله ثبتا قريش ياتي كل معروف صدقة duk wani aikin alheri da mutum ya gabatar ko wata magana ta alheri da mutum ya gabatar wannan ladan sadaka za a rubuta mishi rawahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi ya rawahu muslimun min riwayati huzaifata radiyallahu anhu imamu muslim ya ruwaito irin wannan hadisi amma daga riwayar huzaifa ba riwayar jabiru ba ma'ana sahabbai biyu suka ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai kuma biyu na hadisi su suka ruwaito bukhari ya ruwaito daga jabir muslim ya ruwaito daga huzaifa amma lafazin hadisin ɗaya ne mun fahimta ko duk waɗannan suna tabbatar mana da falala ne ma'ana aikin alheri ko ɗan yaya kai to za a rubuta maka ladan sadaka ko kuma wata kalma mai daɗi ka gaya wa mutum za a rubuta maka ladan sadaka kana da halin ka mishi ɗinki sai kai kana da halin ka bashi abinci sai kai kana da halin ka bashi gida sai kai in ba ka da hali kana da inda zaka bashi ya zauna ko da aro ne sai ka bashi duk wannan Allah zai rubuta ma lada akan haka التاسعة عشرة tara نقوم شاترة daga shi jabiru ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min gari su gharsan babu wani musulmi da zai yi gashe illa kana ma ukila minhu lahu sadaka. sai ya zama duk abin da aka ci daga abin da ya dafa din nan sai ya samu sadaka ko bishiya ce ko menene ya dafa aka ci wannan abu ko da siyarwa ya je ya fa wannan kuɗi na siyarwa daban kuma Allah zai rubuta mai wani lada na sadaka daban don da bai noma ba fa ba za a samu ba wa ma turika minhu lahu sadaka duk abin da ya noma wani ya zo ya sata to shi sai a rubuta mishi ladan sadaka akan haka in kuma an je kiyama a yi hisabi kuma a biya shi Allah mai kyauta da ƙari kenan wala yarza'uhu ahadun babu wani da zai nakasa mishi wani abu na amfanin gonar shi ko na bishiyar shi illa kana lahu sadaka sai ya zama sadaka gare shi ka shuka bishiya ta girma sai ka zo ka samu wani duk ya sare rassanta ai ya nakasa ta kenan to sai Allah ya rubuta maka ladan sadaka akan haka rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan waɗannan hadisai baki ɗaya fa abin da suke son su karantar da mu cewa ayyukan alheri hanyoyin ayyukan alheri suna da yawa saboda haka sai ka bazama in za ka iya cike su duka kai in ba za ka iya ba sai ka aikata gwargwadon waɗanda za ka iya ina fata an gane wasi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta shi imamu muslim ya ce fala Muslim muslimu garsan babu wani da shaida musulmi zai yi fa kulu minhu insanu har ya zama an samu mutum an fa a samu wani mutum ya ce wala dabbatin ko kuma a samu dabba ta ci wala tsairin ko a samu wani tsuntsu ya ci illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyamah sai an tarbuta mai sadaka har ranar alkiyama ma'ana ka shuka masara ko ka shuka mangwaro ko ka shuka duk abin da ka shuka ana amfana za a yi maka ladan wannan abu har zuwa ainihin wato tashin alkiyama ba wai sai mutum ba ko da dabbobi ne suke ci ko masara duk za ka san lada a kan wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta imamu muslim yace la yaghrisu muslimun gharsan babu wani musulmi da zai shuka wani dashe yi wani dashe wala yazra'u zar'an ko kuma yayi wata shuka sayakulu minhu insanu har a samu wani mutum ya zo ya ci wala dabbatin ko a samu wata dabba ta ci wala shay'un kai ko ma menene ya ci ko ba dabba ba ko kwaro illa kanat lahu sadaqa sai ya samu sadaka akan wannan abu wa rawayahu jami'an da bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi gaba ɗayan su kuma min riwayati anas radiyallahu anhu daga riwayar anas Allah ya kara wa anas yarda sun ya yace qauluhu maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi da yace yarza'uhu yarza'uhu din nan ayyan kusuhu duk abin da ka shuka wani yazo ya nakasa maka shi sai ka samu lada akan haka al-ushrun hadisi na ashirin ko al ko al an qala daga shi ainihin wato abu musa daga jabir Allah ya kara mishi yarda yake arada banu salima an yanqalibu qurbal masjidi kabila banu salima sun yi da su daga anguwarsu su dawo kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai labarin wannan abu nasu ya kai ga manzon Allah cewa ai kabilar Banu Salima za su siyar da gidajen su su dawo kusa da masallacin su su yi gida faqala lahum sai annabi ya ce da su innahu qad balagani annakum turiduna an tanqalibu qurba al-masjid labari ya zo gare ni cewa za ku taso ku dawo kusa da masallaci ko qalu na'am ya rasulullahi sai suka ce eh haka abin yake ya manzon Allah kad aradna zalika lallanin nufin haka faƙala sai manzo Allah ya ce bani salima ya ku kabilar bani salima diyarakum ku lazimci gidajenku ku zauna a anguwarku ku zauna inda kuke duk sabu asarukum za a rinka rubuta muku ladan tafiyar ku ma'ana tafiyar da za ka yi masallaci in nan ba asara kake ba za a rubuta maka lada diyarakum manzo Allah yake ku ki gidajen ku tuktabu atharukum za a rubuta muku duk ladan tafiyar ku da kuke yi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi da mu jima wani da aka ba shawara cewa ya sai abin hawa dan ya rinka zuwa masallaci tun da gidan shi da nisa ko kuma aka dai bashi wata shawara sai ya ce ainihin bai san wannan shawara a bashi ya ta ko saboda Allah ya rinka rubuta mai lada sai manzo Allah yake abin da kake nufi Allah ya biya bukatarka وفي رواية أتكلم رواية شيء إمام مسلم bi بكل خطوة daraja. kowane taku ɗaya da za ku yi akwai ƙarin daraja da za ku samu rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi ma'ana duk sa'an da ka tako ka taho masallaci to duk irin ainihin wato tafiyar da za ka yi akwai daraja da kake samu ainihin akan haka ina fata an fahimci wannan Allah ya shigar da mu sai da haka sai mutum ya dage akan ainihin waɗannan ayyuka na alheri ina fata an gane to ورواه البخاري أيضا har wa yau Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi bi ma'anahu irin wancan na sama ba da lafazi ɗaya ba amma dai ma'ana iri ɗaya ne min riwayati Anas radiyallahu anhu a cikin riwayar Anas Allah ya tsara wa Anas yarda wa banu salima malam yace banu salima din nan zai yi bayani game da su yace bi kasrin lam ayi walanja ya kasra sai yace qabilatul ma'rufa min al ansari wasu sanannun kabilu ne a cikin ainihin wato mutanen Madina rabiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa asaruhum asaruhum din nan da aka ce khutahum tafiyar su duk takun da za ku kuna da lada akan haka dan haka ku daure eh a'a takawa ai taka daga wannan zuwa wancan amma takawar takawar daya biyu uku takawar ba abin nan alhadi wal 20 hadisi na 21 a cikin wannan babi wanda shine hadisi na ɗari da talatin da bakwai an abil munzir an karɓo shi daga abil munzir ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu shine ubayy dan ka'ab Allah ya kara mishi yarda kala yace kana rajulun la a'lamuhu la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu abu ubayy bin ka'ab yace akwai wani mutum wanda ban san mutumin da ya fi shi nisa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wato a iya sanin shi ubayi bin ka'ab babu wanda ya fi wannan mutum ainihin nisa da masallaci gidan shi na da nisa wa kana la tuqti'uhu salatu tun da yake sallah ba ta kubuce shi kamar sa'id bin al-musayyib yace shekarar shi 40 bai taba ganin tsayar wani ba sai dai liman shekarar shi arba'in ya ce sallah kwaya raka ɗaya ba ta taɓa kuɓuce mishi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce har da aka yi fitinar karami fa wata fitina ce da aka yi ya ce har da aka yi ina nan na makale a wani lokaci sai da aka gama hayaniya sannan a yi sallah akhirul mutaqaddimin ko fakila lahu sai aka ce da wannan mutum au qultu lahu ko kuma ni ne da kaina na ce da shi law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulumati wa sirran ba'i ai da ka sai wani jaki wanda ba ka rinka hawa a lokacin duhu ko kuma lokacin zafi da ka samu sauki tun da an ku da nisa to ka samu jaki ka siya in duhu yayi duhu kaga ka samu sauki idan kuma ainihin zafi ya zafi ka samu sauki faqala sai wannan mutum yace ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi wallahi ba ni farin cikin a ce gidana yana gefen masallacin annabi ba ni farin cikin haka inni uridu an yaktaba li mamshaya ila masjidi ni ina son duk tafiyata da nake din nan a rinka rubuta mini lada har zuwa masallaci abin da nake so kenan wa ruju'i haka kuma komawa ta idza rajatu ila ahli ina koma wurin na zuwa da dawowa so nake a rubuta min lada don haka ka danni gidana da nisa in taho ya fi mini ba ma wai mallaki jaki ba a'a gidana ma na gefen masallacin ba ni so na fi ina nesa saboda in samu lada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to sai akai sa'a manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana kusa sai ya ce da shi kad jama'a Allah laka zalika kullahu Allah ya tara maka duk wannan abin da kake so zuwa da dawowa din duk Allah zai tabbatar da ladanka rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan don haka gidanka na nesa da masallaci kar kai bakin ciki abin da ake so dai ka kintaci lokacin da in ka zo raka'a ko da ta farko ba za ta kubuce maka ba don raka'a ta farko din nan ka samu kabbara harama tare da liman to akwai cikakken lada tare da kai duk sa'an da kai asarar raka ɗaya ladan ka raguwa yake raka a biyu ladan ka raguwa yake haka har kasa kasa to ka zo a fara komai da kai wannan ka samu cikakken lada musamman a ce ka zo da wuri an kira sallah ka tashi ka yi duk nafiloli sannan ka zauna wannan zaman da ka yi kafin ai sallah gashi mun gida za ta rubuta maka lada ne in karanto kuma a wasu hadisai mala'iku za su yi ta cewa Allah ka gafarta mai Allah kai mai rahama Allah ka gafarta mai Allah kai mai rahama annabi ya ce matukar dai ba tusa kai ba dan kai tusa ka cutar da su sai tashi su baka guri wa fi riwayatin a cikin wata riwaya inna laka mahtasabta lallai za ka samu abin da kake fatan ka samu din nan da kace kana fatan Allah baka ladan zuwanka da dawowarka to za ka samu to sai imam an-nawawi yace ar-ramza'u al-ardu allati asabaha al-harru ash-shadidu kasar da zafi ya same ta sai zafi matukar zafi to sai a ce mata ramda an gane ko ramda daga na ka samu ramadan saboda ramadan watan azumi lokaci ne mai zafi asani wal 20 hadisi na ashirin da biyu, an abi muhammadin an karɓo shi daga abi muhammad Abdullahi bin Amr bin al-As shine Abdullahi dan Amr dan As ko na sahabi ne ta bayan sunan shi kuma akwai wata alkunya da ake kiran shi da ita radiyallahu anhu Allah anhu Allah ya kara musu yarda shi da baban shi Amr bin al-As kenan kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce arba'una khaflatan akwai wasu ɗabi'u kyawawa guda arba'in a alaha mafi ɗaukaka mafi daraja daga cikin waɗannan ɗabi'u guda arba'in kyawawa manihatul anzi shine ka da dan uwanka aran akuyarka ka ba dan uwanka aran akuya ya je ya sha nonon ya dawo da ita ko ainihin saniya ko raƙuma ya je amfani da nonon ya dawo maka da ita wannan ita ce kyakkyawar ɗabi'a mafi ɗaukaka cikin ɗabi'u guda arba'in da Allah yake so ma amila amilin ya amalu bi khaslatin minha manzo Allah ya ce duk wanda ya aikata ɗabi'a ɗaya cikin waɗannan arba'in ɗin raja a ha yana fatan Allah ya bashi ladan wannan aiki da yayi wa tasdiqa ha, kuma yana mai gazgata alƙawarin da aka yi cewa za a bashi illa adkhalahu Allah bi aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna akan wannan abu da yayi zai ce wani ka bani aran akuya ka zan je in kwana biyu ina amfani da nonon ta ko kuma saniyar ka ko makamantan haka ka ɗauka ka bashi shi kuma ba wai wulakanta maka zai ba a tsakani da Allah zai rike ba zai ci amana ba to matukar kai haka tsakaninka da Allah kana fatan Allah ya baka lada sai Allah ya baka lada kuma ya saka ka aljanna ranar kiyama rawahul bukhari bukhari yarwaito wannan hadisi sai ce almanihatu an yi utiyaha iyahu shine ka dauki wannan akuya ka bashi aro li ya'kula labana hadan ya je ya sha nonon ta thumma yaruddu thumma yarudduha ilayhi sa'annan ya dawo mishi da abashi ina fata an gane to haka duk wani abu ba wai sai akuya ba a'a ka ɗauki abu ka baiwa mutum aro shi kuma ya rike tsakanin shi da Allah in ya gama amfani da shi ya dawo maka da shi wannan yana daga cikin abubuwan da ake so sun tabbata a wannan hadisi ina fata an gane الثالث والعشرون حديثنا عشرين لأكو عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لقى عدي بن حاتم الله يقارى مش يرداه يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي سيرا دا منكم الله shi بريش ينا ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku ji tsoron shiga wuta ko da da sadaka ko kuma kyautar dabino tsagi guda to ku ji tsoron ainihin shiga wuta ma'ana bayar da sadakar dabino ko da tsagi guda ne ko da dabinon guda ne wannan zai sa Allah ya kare ka daga bala'in shiga wuta a ranar alkiyama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi وفي رواية لهما عنه أتكن وترواية ود إمام البخاري دا مسلم ذكر ويتو لغشي أدي بن حاتم أدي بن حاتم أصلي في كريستال sai ya taho zai musulunta gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga akwai cross a wuyan shi haka kasan kiristoci suna rataye cross haka kamar da musulmi ke rataye sharbi a wuya ko sai ga musulmi zai rataye sharbi a wuya ko a kunne haka ko ko kuma a lika hoton shehu to eh to yan bid'a ko to haka suke zai ga mutum ya rataye tarbi kamu guda a wuyan shi ba ga ina muri to shi ne sai ya rataye wannan cross haka a wuyan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai ce me kake da wannan sai kama cross din sai tsinka sai jefar ma'ana in dai kai musulmi ne ba sai ka lika hoton wani ba za a gane wai kai kai musulmi ne amma duk sanda ka koma ka lika hoton wani ka koma kana hero worship ka koma kana bautar wani gwarzo ka lika hoton wani shehunka ko malaminka ko wane ne ka lika wannan duk yana daga cikin abubuwan da yake asali daga addinin kiristanci ya taso gama ya za a ga musulmi duk sun ɗauki waɗannan ɗabi'un a jikin hijabi a jikin hula har baje duk gashi nan a jikin mota a jikin mashin jikin keke kofar gidanka ko ina duk ka manna wai wai sai kai wannan ne wai za a gane kai dan kungiya ka zani wannan duk yana daga cikin bid'a wanda yake daga cikin addinin kiristanci aka gado su to sai shi adi bin hadim ta'i da ya musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ku kiristoci kun kasance kuna bauta malaman ku da kuma bayan Allah masu kwazon ibada daga cikin ku sai ce ai ba bauta musu muke da ya rasulullahi sai manzo Allah yake saurara ba ta halatta muku abin da Allah ya haramta sai ku yarda cewa wannan abu ainihin halal ne yake suna yi yake ba su ainihin halatta muku abin da Allah ya haramta ku yadda haram ne suna yi ba su haramta muku abin da Allah ya halatta yake suna yake ai wannan shine ibada ma'ana da haram da halal to a hannun Allah kaɗai suke sai ya miƙa ga manzan wannan zamani ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai bayani a kansu to duk wanda ya ɗauki wannan ragamar aka ce wannan yana daga cikin munanan kaba'ire waɗanda za su iya kafirta mutum ma mutum ya haramta abin da Allah ya halatta ko kuma ya halattar da abin da Allah ya haramta ma'ana ya ɗau shari'a musulunci a hannun shi kenan yana da wani tasarrufi kenan kamar yadda Allah zai yi to shine sai aya ta sauka take cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi ai kiristoci sun ɗauki malamai da shehunnai da waliyai da masu bautar Allah daga cikinsu sun zama su ne abin bauta sun rabu da Allah wal masiha maryam har ma da almasihu sun dawo suna bautawa ainihin Yesu Allah yake wa ma umiru illa liya'budu illa liya'budu Allah ilahan wahida a hali ku ba umarce su da komai ba sai su bauta wa Allah wanda yake shine abun bauta guda daya to haka kake ganin ko a yanzu abin da yake faruwa shine duk sa'an da ka zauna kana karantar da mutane matukar ba kana karantar da su alkitabu wa sunna ba sai sun dawo suna bauta maka duk da aka yi magana sai su zama ba ruwansu da mai Allah ya ce mai annabi ya ce, ma za kala shehu mai shehu ya faɗi mai malam ya faɗi abin da malam ya faɗi din nan to bihi yuqtamu dhikrul jamil wa yubda'u shine farkon magana shine karshen magana kawai da ba a saurari ko malam ya ce ai Allah ya ce kaza a'a sai ce ba ruwansu da maganar malam to shine imamu zabi yake cewa duk sa'an da kaji mutum yana cewa a bar abin da qur'ani ko sunna yace a kawo maganar wani yace fa'alam annahu mubtadi kasancewa wannan dan bid'a ne Allah yake la tuqaddimu bayna yaday wa rasulihi kula da farko sai da yake ya ayyuhal ladina amanu ashe da muminai ake magana ashe duk wanda yake dora maganar shi ko maganar malamin shi ko maganar shehun shi ko maganar wani waliyi ko maganar kowane ne cikin limamai gaban maganar Allah ko ta annabin Allah kowane ne shi ya shigo ya karya dokar da wannan aya ta kafa kenan da Allah yake la tuqaddimu kar ku shiga gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen aiki ko wajen magana ina fata an wannan Allah ya shiryar yadda mu to shi adi bin hatim shine ainihin yarwaito mana wannan hadisi kala ce, kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daya cikinku ku kowane ne sai ubangijin shi ya tsaida shi ya yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu mai tafinta babu mai fassara tsakanin shi da ainihin ubangiji gaba da gaba Allah zai tsaye da kai a ranar alkiyama ka iya larabci baka iya larabci ba kowane yare ka iya ran nan Allah zai sauƙaƙe maka yadda za ka yi ka yadda za ku yi magana yana tambayar ka kana bada ansa babu tafinta a tsakani shi ne ce laisa bainahu wa bainahu tarjamanu fayanzuru aymana minhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sai mutum ya waiga ya kalli dama da shi fala yara illa ma kaddama, da zai ga komai ba sai abin da ya aikata don haka duk abin da zaka aikata sai Allah ya ce waf'alul khairat waf'alul khair ku aikata duk abin da zaku aikata ya zama alheri ne wannan abu ka kalli dama abin da ka aikata shi zaka gani wa yanzuru ash'ama minhu mutum ya kalli hagun shi fala yara illa ma qaddama ba abin da zai gani sai abin da ya aikata wa yanzuru baina yadayhi mutum ya daga kai ya kalli gaban shi fala yara illa nara dan da Allah yake ba abin da zai gani sai wuta za ta zuzurutu idan bai da gaskiya ayyukan nan nashi dama da hagu a ne sai a tsingira shi wutar shi ne ce illan nara tilka a wajen yi sai ga wuta ga ta nan a gaban shi gadan gadan tana ci shi take jira ko kuma a yi baya da shi sai manzo Allah ya ce fattakun nara na haka jama'a ku ji tsoron fadawa wuta walau bi shikki tamratin ko da daidai da tsagin dabino ne ku ji tsoron fadawa wuta ma'ana dabino ne zaka ci ga dan uwanka musulmi kakkare na ka tsaga sai ka ce wa na bismillah goro wa na bismillah kaddai dai minti akalla wannan kwaya ɗayan nan in ka shanye ta ba za ta ainihin ƙara ka da komai ba dan in ka sha rabi ka ragu ba za ka ragu ban ka sha rabi din kamar yadda yake in kwaya ɗayan ka shanye ba abin da za ka karu da shi akan rabi din na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu na mutum biyu zai ishi mutum uku haka dai har sama duk da ka kasa abinci za ka ci a gaba wa na bismillah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi ka haɗa abinci mai daɗi farfesu mai daɗi ga cinyoyin kaza suna sukuwa a kai cewa na bismillah ku ci kana matukar sau da ganin daraja abincin shine Allah yake wa imuna ta'ama ala khubbihi mu'minai na gaskiya suna ciyar da abinci akan san abincin suna matukar san abincin sai su dauka sai su bayar aka ce Ali bin Abi Talib yayi azumi an shirya abincin bude baki sai almajiri ya zo yace allazi wahidin sai ya dauka a bashi bashi tafi hakuri sai a sha ruwa dama ai ruwa ake jana na sha <laughs> kashe gari fatima ta sake shirya mishi eh, abincin buɗe baki a almajiri ya zo allabi ya hidin yake a ɗauka a bashi sai da aka yi haka hawa uku ne mutu ba yi saboda yunwa ku to ne aka ce sai Allah ya saukar da wannan aya yana yaban shi da duk wanda ya aiki irin shi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira da talaka da wanda yake maraya ne da wanda ya shiga cikin halin kangin bauta ko wahalar talauci duk suna taimaka mishi suna ciyar da shi tsakanin su da Allah ka auno masara ko shinkafa ko doya ko menene a dafa a yi lafiyayyen abinci ka kira talakawa a ciyar da su su ci su koshi ba wai sai da walima ba a'a haka siddan ina gama ka ɗaga hannu ka ce ya Allah saboda wannan abu da ne ka gafarta babana ko ka gafarta babata ka ganin da ka zama ɗan halabba a ranar ma wani baban shi ya mutu ya manta da shi wani baban shi ta mutu ya manta da ita to yanzu da ake wannan magana ya tuna ma wai ashe ne wa addu'a don Allah yaya za ka kai ka mutu ɗanka ya maka addu'a zai yiwu ya kamata mu rinka yin tunani akan irin waɗannan abubuwa aikin alheri ko ɗan yaya Allah baya rena shi mun jiran nan karuwa ce cikin banu Isra'ila ta shayar da kare ruwa Allah ya gafarta mata ma'ana duk zunubanta yau an soke su sannan aka yi rajista ta cikin yan aljanna karuwa ga kuma matar aure ta wulakanta mage an saka ta a gidan wuta kuma magen tana ya kushinta a gidan wuta Allah bai da wani gwani sai wanda ya mishi biyayya kawai kun fahimci wannan ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman lam yajid wanda bai samu ko da kallin dabino da zai bayar sadaka ba dan ya kange fuskar shi daga shan azabar wuta fa bi kalimatin tayyibatu to ya faɗi magana da dada ya zo don Allah a taimaka mini sai kace babu ba hali kai hakuri kace kun buwaye mu da Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan ko da ka bayar kuma ka bata aikin ka Allah yace qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ka faɗi da dadar magana ya fi ka bayar din kuma ka zo kai ainihin surutai ko kana da shi amma baka da niyyar bayarwa to gwan maka hana amma kai magana mai daɗi da ka bayar ɗin kuma ka zo ka ɓata aikin ka Allah yake la lu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku ɓata ayyukan ku da gori da cutarwa kamar wa yake kallabi kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi kamar wanda yake bada dukiyar shi sai in ya zama riya ne zai bayar amma tsakanin shi da Allah ya kawo ya baka ba zai baka ba amma in an yi tazazzarwa ne an yi taro to nan zai daga ya bayar amma tsakani da Allah ba zai bayar ba ma'ana wanda yake bayar da wa saboda riya gaba ɗaya aikin shi ba ta ce ne sa'annan Allah ya buga mushi wani tabo kuma ya ce wala yu'minu billahi duk wanda yake bayarwa don a gani a faɗa ko a yaba ko a yada yace gaba ɗaya ma wannan ba mumini bane bai imani da Allah ba sauraka duk abin da ba ka yi tsakaninka da Allah kuma in kai kai ta kakatsan san karka bata wannan aiki naka don karka samu garanti ai kai kaza a'a al'amarin ubangiji yana da wahala wallahi mun ji mutumin da Allah ya ba mu labarin shi cikin alqur'ani cikin suratul araf yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah da kanshi ya ce ya bashi ilimi ya bashi ayoyin shi duk ilimin ka yanzu in ma ya zama jami'a kaza ko sakandare kaza ita ta baka certificate ko wannan ba garantin cewa ilimin ka daidai ne ko ba daidai bane amma wannan mutumi Allah da kanshi ya ce yace watul alaihim naba allazi wa ayat Allah da kanshi yayi furki da cewa ya bashi ilimi ya bashi ayoyin shi ma'ana malami amma ya san karfi ki wattu na naba allazi atina wa ayatina fansalakha minha sai ya fita daga ayoyin ba ɗaya bai aiki da su amma ga ilimi din dimbin ilimi yana da shi sai ya fice gaba ɗaya ayoyin daban aiki shi daban ina fata an gane shine sai Allah ya ci gaba da bamu labarin shi fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawina da ya kangare daga ayoyin Allah shi kenan sai ya zama ya fi ƙarfin wai shekan ya ja gaban shi a'a shekan ɗin iblis ɗin gaba ɗaya shi a bayan yake ba wai ƙaramin shekan ba sai ce ba a ba a ku shekan a shaitan shaitan ɗin kowa uban kan shi zai bai a baya ya ke ba fa kana min al sai zama cikin fatattu dan haka yawan ilimin malamin kai ya zai iya zama yana da ilimi amma ya zama don dan gashi Allah da kan yace ya ba wannan hali amma kuma yake fatattu ma'ana ilimi ba shi ne alamar shirya ba alamar shirya shi ne a mutum yana bin abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suka ce ko da da iya karatu a wa'in ba wannan shi ne sai a ce wannan ya samu abin da ake yi na ba dan dadi don da ake duk za ka yi mutanen garin nan ilimi ke daya amma ake ba ka aiki da abin da aiki kake da shi na ilimi wannan aikin banza da gare ka wanda zai zauna ya saurare ka ya aiki da abin da ka faɗi wallahi ya fi ka bukatu a wurin Allah ina fatan gani ne Allah ya ce falau Wa shi ina da ana fiha da a ce mun so da mun ɗaukaka daraja shi saboda waɗannan ayoyi da ya samu ke sabo akla da ila al-ardh sai dai kasa ga duniya san duniya kawai ya kasa a rai fatta ba a hawa sa'annan kuma babban ya ne da aiki ya ba to wa'azi bane a'a karu da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da gangan ka kawo abin da bai da asali shine fa bid'a duk wanda ya zauna haka haka shi ya shi da cikin yan bid'a sai nan da muka karanta bukhari da yake cewa babin da ke magana akan bin yan bid'a sallah ai waɗannan da ake tare da su shine yan bid'a ne an ce maka annabi ya ce ka ce dan menene an yi rikici da kai akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba kai ne dan bid'a ba kai bukari wa rangwame yake ba laifi a bi ka sallah mun ba wani ba asirin ka ne rufu ba wallahi alazim asirin ka ne rufu ina fatan a fahimci wannan da kyau to duk inda yan bid'a suke ba su karantar da addini amma ana karantarwa to sai su zama rusawa to jama'a ku yi hankali kaza da kaza kaza da kaza da kaza da kaza in wannan magana ta wuce kun daina jin muryar shi dama shi mai batawa ne shi ba mai ginawa ba ne duk inda yan bid'a suke duka inda suke haka fa suke ba ba sa karantarwa ba sa wa'azi ba sa rubuta littafai amma in kaga ya tashi rubuta littafi to yana sanya foto wani ne amma ba wai karantar da addini ba in ka ya sanya wa'azi to yana san ainihin zai so to said

Salim ya ce wallahi ko kwa ɗaya zan Allah bai taɓa yin azumin tsofaffi ba ya ce bai yi wata uku din nan da ake sardan ana yin su ba ko zai wata uku saboda rashin imani yana yin azumi malaman bid'a sun wahalar shi wata uku ko ka fa shari'a musulunci ta ce duk wanda ya tuba ba zai iya azumi ba an yafe shi kuma za a rubuta musu lada in yana da hakki sai ya biya sai da hali an yafe mishi duka za ka fadu da ai da yana da kalli amma No? Hmm? tana farko Thank you.